da dukkanin alkhairai wanda suke tare da wannan rana Allah ubangiji ka sada mu da su kuma muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin sharri wanda suke tare da wannan ranar? ya Allah ka kare mu daga gare su ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu saurarin mu abinda muka zo maku da shi a wannan ranan shine Sirri na biya bukata idan ya kasance kana yawan yin addu'a ko kana yin aiki amma ba ka samun nasara game da wannan ayyukan da kake yi ka yi ƙoƙari ka yi wannan sirri mai albarka insha Allah za ka dawo duk wani addu'an da ka yi duk wani bukatan da ka nufa addu'an da shi Allah Ubangiji zai biya maka bukatarka a cikin gaggawa da yardan Allah. babu wanda ba zai iya yin wannan addu'ar ba yalla mace ko namiji yalla yaro ko babba da yardan Allah Allah bangi ba mu sadi nasara amma kafin mu je kin bayani wannan sirri mai albarka ina waɗanda suke shahawa karatun falaki ga dama ya samu domin mai nasara school of astrology sun bude makaranta na falaki kuma wannan makarantar nasu ya kasance ana yi daga aji na ɗaya wato daga ilimin falaki na farko kenan zuwa ilimin falaki na shida wato daga astro 1 to astro 6 insha Allah tabaraka ta'ala idan ka yi karatun falaki tare da su tsakanin na inda daga astro 1 to astro 6 za ka fahimci menene ilimin falaki kuma da abin da wannan ilimin ya kumsa kuma da amfani wannan ilimin da yardan Allah idan ka ga kana bukatan shiga wannan makaranta za ka iya tuntuban mu a kin wannan namba wayan da kake ganin nan ko ka tura mana sako a kin wannan whatsapp namba don neman ƙarin bayani Allah ubangiji ya ba mu sa'adi nasara dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka dan Allah a yi mana subscribe a danna mana kararawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kin tsaye inda muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka wannan sirrin na suratu yasin ne da ya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a farko dai ana samun ruwan zamzam wanda ya yi kama da tayan nan wannan ruwa zamzam kiramin nan idan ka same shi sai ka bula shi ka zuba shi a cikin wani kofi mai kyau idan ka zuba shi a cikin wani kofi mai kyau ka yi alwala cikakkiya sannan sai ka fara tofa wannan suratu yasin a ciki amma wannan suratu yasin ga yadda ake karanta shi idan ka fara daga farko idan ka fara daga farko bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka laminal mursalin la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala siratin mustaqim la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yi kowane aya ɗaya idan ka yi a ɗaya aya ɗaya na suratu yasin sai ka faɗi la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tufa a cikin wannan ruwan zamzam din haka za ka yi na biyu aya ta biyu ka tofa cikin wannan ruwan zamzam eh, ruwan zamzam din har sai ka kai karshen suratu yasin idan ka gama tofawa idan ka gama tofawa sai idan ka tashi zaka kwanta da daddare kenan idan ka tashi zaka kun zaka kwanciya da daddare sai ka don wannan ruwan da ka yi mai tofi din nan sai ka sha rabi amma idan ka gama sha idan ka tsaya ka riga ka gama duk abin da za ka yi domin idan ka sha wannan ruwan ba so ka kara yi wa kowa magana idan ka sha wannan ruwan za ka sha ribi sai ka ajiye ribi idan ka gama sha ba za ka kara yi wa kowa magana ba idan ka kara tashi da asuba sai ka don wannan ruguwan ribin nan ka sha kafin ma kana tashi daga kin katifarka sai ka do wannan ribin sai shi ma ka sha shi kenan a lokacin za ka yi ka yi ka yi alwala ka yi duk abin da za ka yi ka tafi masalaci? amma idan kafin ka kunta kana shan wannan ruwan ba za ka kara yi wa kowa magana ba haka ma idan ka tashi da asuba kafin ka yi wa kowa magana sai ka sha wannan ruguwan ruwan da ya rige haka wannan sirin yake amma a ranar lahadi aka yin sa ranar lahadi za ka yi wannan sirrin ana so ka yi shi a lahadi guda uku ko lahadi bakwai idan ka yi a wannan lahadin sai lahadi mai zuwa za ka kara yi ina fata an fahimta allah ubangiji ya sa mu dace idan ka yi wannan aikin kamar yadda muka bayar nan insha allah duk wani bukata idan ka yi addu'a a kansa ka roka Allah Ubangiji zai dinga biya maka bukatar ka a cikin gaggawa da yardan Allah Allah Ubangiji ya karɓa mana Allah Ubangiji ya ba mu sa'ad da nasara ana muka kawo ƙarshen bayanin wannan sir mai albarka in dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin za ka iya tuntuɓa mu a kan namba wayan mu ko ka tura mana sako a kin whatsapp din mu. kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka dan Allah a yi mana subscribe a daina mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye inda muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan shirin mai albarka